Inusa Gibson gandun albasa Kano Municipal. To a matsayinka na uba kamar shekaru nawa kake ganin ya kamata ka ɗanka ya fara neman aure ko ya fara soyayya? Daga shekara goma sha shida zuwa sha bakwai. To me dalilin ka na cewa haka? Saboda an kai matsayin balaga idan aka koma ta hanyar karatu. Eh. Kaga wannan kuma sai abin da hali. A ce sai an yi sakandare sai an yi makaranta an yi ba wannan kuma ba limit yadda aka tsaya. to amma baka ganin cewar kamar yadda misali zamani ya canza ba kamar da ba yanzu yara ba tarbiyya sosai bai kana ganin bai kamata a ce sun mallaki hankalinsu sosai ba tukuna kafin su fara eh, to ai shine ai shi ke gaya maka hmm. magazuman da ya kaida daga sha takwas amma idan aka ce sai an yi karatun university an yi waya kuma kaga an tafi wajen ashirin da biyar kenan zuwa talatin haka ne kafin ma ya aure haka ne to wace shawara zaka ba iyaye domin su duka jawo hankalin ɗiyansu. Shawarar zan ba iyaye a dinga wa yara haƙuri suna yin karatu suna kaiwa har university yarinya ta samu karatu kaga ko da gidan auren ta je ba hmm. za ta zo a jahilce ba kuma in aka yi muwafuka mijinta ya bata za ta yi aiki shi ma zai aiki kaga hmm. a nan za a samu rangwamen matsalolin duniya wannan shine haka ne kwarai da gaske sunana nura shayu To ma Nura kamar a shekara nawa kake gani ya kamata a bayyana su fara zance su fara soyayya? To maganar soyayya ko zance ya danganta daga gida zuwa gida. Kowane gida da irin tarbiyyarsa. Za a ga kamar akasari wani gidan ma gaba ɗaya 'ya'yansu ba sa zance. Wasu kuma suna bari. So ni na ganin maganar zance ko soyayya ya danganta da gida kawai. Ya danganta da tarbiyyar gida. Kuma wala Allah ba mamaki ni daga inda na taso ko inda na taso gidanmu haka na gani ne. ya saba da wani guri to amma ni da gaskiya fahimta ta kenan shi zance ya danganta da gida ya danganta da iyaye to in baka zance ba misali da karshe za a yi kasan ga masoyi kuku dai za a haɗa ka ne irin auren dangin nan da ake yi kuku a to magana ta gaskiya shine ai kana inda ka ka haifi yaro kana kallon sa kuma yanda ka bada tarbiyya a gidanka shi wanne yake gefe ma yana kallon ya kake saboda haka wanne yake so mai yiwa zai amfani da wani yanayi da za ka san cewa yana son ɗanka kuma ya danganta idan ka ga ka yaba da hankalin shi eh, irin wannan to za ka iya kai da kanka kai wa yarka magana ko kuma ka sa uwarta sai mata magana cewa wane yana santa kuma idan ka gane idan tana so ma za ka iya za su iya fahimta mm. irin ya danganta dai da irin tarbiyya ni da fahimta ta kenan to amma yanzu zaka iya ganewa musamman yanzu yanda samari da yan mata ke amfani da waya hannu facebook da sauransu wanda kai ba lalle ka sani ba duk wannan din ma ai tunda ka san abubuwan da suke faruwa iyaye suna iya dubawa mm. cewa mai wa uwar yarinya za ta karba ko wani uban ma yakan iya karɓar waya yarsa ya ajiye a wajenta mai wa ta kwana mm. zai iya dubawa kuma zai iya duba ya gani tunda dai shi ma yana da daidai ilimin gwargwado mm. zai iya duba ya gani in ta subscribing duk irin wannan abubuwa na na chatting zai iya gani duk a wayarta To wani kira kake ganin zaka wani kira zaka yi ga iyaye da ba su lura da irin wannan yansu misali ba su musu su duba su ga me suke ciki ba ai kiran dai shine daman iyaye kaman kullum ya kamata suke dubawa suna suna bibiyar ma'amala da 'ya'yansu suke abokansu da kuma ma'amala ta makarantarsu bi ma'ana irin kawo ziyara ma makaranta yaro ya san cewa kana iya zuwa makarantarsa kaga irin kaga ya san cewa kana bibiyar ma'amalarsa ne Eh, a matsayin ke na na uwa da kuma kina da iyali iyali kina da yaya shekara nawa kike ganin ya kamata ki bar su fara zance eh to a gaskiya um, zan fi son in har za su fara zance ba zan iya faɗan shekarun ba amma zan iya cewa kamar akwai wani level da nake so su kai mm. kafin su fara zance. Level misali yarinya in ta gama secondary school ta shiga jami'a mm. misali daga level 2 zan mm. iya bari ta fara zance tunda shi wannan maganar zance ra'ayi yadda a lokacin don saboda ni ba zan so su ta zance su ta zance har zuwa wani lokaci ba kafin su aure kwata-kwata idan suka yi wata shida misali suka gane halayyar su a wannan lokacin ma zan iya zancen a yi aure. To ba ki ganin kamar har ba za a na? Kamar yadda wasu ke cewa ya kamata su san juna su fahimci juna su yi akalla shekara uku hudu sannan su aure aure ba ki ganin hakan wani A'a haka nake nufi ba hmm. cewa ne daga lokacin da yarinya ta shiga jami'a ko any high school ta kai kamar level 2 misali eh. zan iya yarda da aizance da ita amma daga wannan lokacin insha Allah ba za ta wuce ba za ta kai level 3 ba ma za a yi mata aure as long as sun fahimci junansu To kamar misali yanzu da yawanci eh. yawanci yanzu yara suna da waya hannu suna ma irin samun abokai ta irin shafin yanar gizo su fara da zance haka har su su fara eh. haduwa. Ya za ki sani tunda eh. ko ya za ki san cewar bata fara ba misali? Eh to fi sabili hai ba lalle ne in san ta fara ko bata fara ba amma ni kamar ni yara na ba ma ba su ba sai ma sun shiga jami'a. Hmm. So wataƙila idan har ta fara zance in je misali ana kula ko me yaro yake ko baka san wani ba za ka gano wani abin da yake ƙwarai da gaske kuma ni ina ba yara na damar su gaya min ko menene suke misali hmm. ba zancen ɓoye-ɓoye ba na matsanta musu yadda za su zo suna ɓoye min abubuwa har su ne min ƙarya kwarai haka kuma yana da kyau sosai. So yawa amma a ko ma wane ne misali suka fara zancen da shi ai zan so in ga kowa ne mm. in yi assessment din shi kuma in dan yi mai yan tambayoyi in ji zuwa yayi ai ta zance ko ko zuwa yi ai zance sannan ai aure haka ne idan na fahimci mutumin kirki ne dan zan iya ba shi damar ya rinka zuwa ana zance duk da na san za su rinka communicating kawai To kina da wani kira da zaki ma iyaye da kuma yara ga baki ɗaya musamman ta yadda ya kamata su kula misali iyaye da za su kula da 'ya'yan su kuma 'ya'yan lokacin da za su ya kamata su haƙura su yi lokacin ya kai su sannan su fara. Kiran da zan yi wa iyaye shi a gaskiya especially mu iyaye mata ya kamata mu rinƙa sa ido akan mu mm. muna ganin me suke idan ma yarinya a bodin take kamata iyaye su rinƙa leƙa suna jin menene halayyarta a makaranta kuma mm. idan ma je su kamata su rinƙa leƙa duk da haka suna jin menene kuma su rinka sa ido a kan especially 'ya'yan mata kuma kuma yaran su san cewa shi aure fa ba abu ne na wasa ba abu ne na gaggawa ba karatun nan yana da muhimmanci sosai yarinya ta zauna ce karatu da kai wani matsayi a rayuwa